sannan musulmi sun samu kwanciyar hankali sai allah maɗaukakin sarki ya fara saukar musu da dokoki waɗanda dokokin sai allah ya dubi mafi girma daga ciki kamar dokokin sallah da dokokin zakka da azumi da dokokin hajji da kuma na zamantakewar yau da gobe kamar aure da ciniki duk wannan sura ta tattaro su muna karatun suratul bakara aya ta 187 a jiya mun sake karanta wannan aya mun ji wasu hukunce-hukunce a yau din ma dai a kanta ne za mu tashi kuma a kanta za mu kwana insha Allah ta'ala Allah ya ce uhilla lakum lailata siyamir rafasu ila nisa'ikum na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختالون أن أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كسب الله لكم كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون الله مكين سيكيش سيحل لكم ليلة الصيام على ليلة أزلي أن هل الرفث إلى نسائكم صلوا على ما في ليلة يعلم أنا لغضبات الجيار fahimci cewa da farkon al'amari allah ya haramtar da saduwa da mata a lokacin watan azumi da dare kuma mun fahimci cewa allah ya haramta cin abinci a cikin dare rakin azumi da wanda bacci ya kwashe shi a lokacin shan ruwa ya farka daga baya wannan aya sai ta zo domin ta halatta yin haka da kuma ɗauke wancan haramci haka sai allah sarki ya fara da bayani dangane da halatta mata waɗanda da farko allah maɗaukakin sarki ya ainihin haramta saduwa da su sannan sai allah maɗaukakin sarki ya bayyana daga cikin manufofin zamantakewar aure hunna libasun lakum matanku sutura ce gare ku su rufa muku asiri su biya muku bukata wa antum libasun lahunna hakanan koma kuma sutura ce ga matayenku ku rufa musu asiri ku biya musu bukata alim Allah sai dai kuma Allah yana sane da cewa annakum kuntum takhtanuna anfusakum kuna ha'inta kanku kune wa kanki kwange wato kune wa kawunanku kwange shine wato kana cutar kanka kana ganin cewa wayo kake yi amma fata ba alaikum tunda kun tuba Allah ya karbi tubanku wa afa ankum kuma Allah ya yafe muku fal'ana ruhunna a yanzu ku ci gaba da saduwa da matayen naku a waɗannan dareraki waɗanda da aka haramta muku wabtar ma kataba Allahu lakum ku nemi daga cikin abubuwan da Allah ya kaddara muku na 'ya'ya da biyan bukata da jin daɗi da kuma kwanciyar hankali idan ba manta ba a jiya muka bayyana cewa na daga cikin dalilan saukar waɗannan ayoyi na umar allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yarda da ainihin eh, sahabi ubayu ɗan ka'ab ka duba ikon allah laifi suka yi suka nemi allah ya gafarta musu kuma ya gafarta musu daga ranar sai ce ya mai da wannan laifin kuma ya zama halal tsarki ya tabbata ga allah allah ya ce wa kulu washrabu ku ci ku sha hatta ya tabayyana lakum alkhaytul abyadu min alkhaytil aswad min alfajri har sai kun iya bambance hasken alfijir daga duhun dare wannan haske na alfijir shine Allah ya abbara shi ya ambace shi a nan da farin zare duhun dare kuma shine Allah maɗaukakin sarki ya abbara shi ya fassara shi a wannan wuri da baƙin zare to ku ci gaba da cin abinci in dare yayi babu laifi an ɗauki haramcin ka yi bacci ka farka ba ka yi bacci ba allah ya halatta ku ci ku sha har sai kun ga hasken alfijir ya keto daga cikin duhun dare sun ma'atin musu ya ma'ila lail sannan in kuka ɗauki azumi daga lokacin da alfijir ya fito to kuma sai ku cika wannan azumi har zuwa dare abin da yake nufi da dare a nan shine faɗuwar rana wala tubashiruhunna sai dai kuma kada ku sadu da matayenku wa antum na fil masajidi a halin kuna cikin itikafi a cikin masallatayya ilka hududullah jama'a kun ji waɗannan su ne dokokin allah fala taqrabuha kar ku sake ku kusance su balle ku ketara su kazalika yubayyinullahu ayatihi kazalika yubayyinullahu ayatihi haka dai allah maɗaukakin sarki yake bayanin ayoyin shi kamar yadda muka bayyana kirari ne wannan allah yake wa kanshi wanda yake ya saba yin shi a cikin alkur'ani wa hukalahu kuma ya dace allah ya wa kanshi kirari domin shi abin cancantar kirari ne wa kanshi huwa ahlus sana allah maɗaukakin sarki a wurare da dama in ya faɗi hukunci ko ya faɗi wani tsari ko ya hallaka wasu da suka yi mai laifi ko ya baiwa ga wasu waɗanda ya soya wa baiwa sai jinjina wa kanshi ji inda allah maɗaukakin sarki ya faɗi wasu kafirai da ya hallaka sai ce mai faƙadarna fa ni'mal qadiruna allah ya ce sai mu muka isa mu kuma madalla da mu haka nan da Allah ya bayani ya bayani ya ce kazalika kun ji haka ya ku bayi yubayyin Allahu ayatihi haka Allah yake bayanin ayoyin shi mana tunda Allah yake saukar da littafan shi haka yake bayyana ayoyin shi dalla dalla linnasi ga mutane la'allahum yattaquna domin su ji tsoron Allah madaukakin sarki me ake nufi da tsoron Allah anan tsoron Allah a jimillance amma tsoron allah a nan a isharar da ake nufi shine bin waɗannan dokokin kenan idan kun fahimci haka na daga cikin hikimar saukar da dokokin allah maɗaukakin sarki ko to ba duk wani li'irabi da duk wani gwalangwaso ba amma aiki da dokokin shine azumi ya kama sai mahaifinka ya rubuto maka cewa yana buƙatar atamfofi turmi hamsin yana buƙatar kaza yana buƙatar kaza yana buƙatar kaza sai duk sanda ka taho cikin abokai sai ka ɗauko wannan takarda kana ta karanta wannan takarda da kalkala irin na harshen hausa da duk wasu ka'idoji na ka'idojin rubutun hausa kaf har azumi ya karkare har aka jajibir har ranar sallah duk abin da ke cikin takardar nan kowa ka karanta wa ya ji sako ne daga wurin mahaifinka amma kuma har sallar ta zo ta wuce ba kai ko ɗaya ba mai amfanin iya karatun saboda haka ku kiyaye jama'a duk wani iya tajwidinka da duk wani iya kazanka makasudin alkur'ani mafi ɗaukaka shine aiki da shi e allah ya saukar da shi ne don a bauta mishi wadda bauta ita ce za ta kai zuwa ga tsoron allah waɗannan aya ko wannan ayoyi sun ɗauko ainihin hukunce-hukunce kamar yadda muka faɗi tun daga farkon inda allah maɗaukakin sarki ya kawo tarihin saukar azumi da kuma bayanin lokacin saukar shi da makamantansu mun tattauno matsaloli dai masu yawa a inda muka ainihin tuke dangane da matsalan niyya muka ji cewa azumi yana daga cikin ibadoji waɗanda baya yiwuwa sai da niyya domin ya zo cikin hadisin bukhari da muslim daga sayyidina umar ibn al-khattab allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yarda ya ce na ji manzon allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yana cewa innamal a'malu bin niyati wa innama likulli imri'in ma nawa lallai ayyuka da niyoyi suke tafe kuma lallai kowane mutum zai samu sakamako ne gwargwadon niyyar shi duk sanda ake maganan niyya to ana maganan ɗayan abubuwa guda biyu ne abu na farko shine bambance aiki daga aiki kaga da azumin nafila da azumin farilla ba su da wani bambanci duk ɗaya ne menene ke bambance su niyya domin ba a ce azumin nafila awa uku ba ne azumin farilla awa biyar ba a ce azumin nafila shi a yi shi ɗore azumin farilla a yi sahur ba duk abin da ka san ane a azumin nafila ane a azumin farilla ashe menene ya bambance tsakanin azumin nafila da azumin farilla shine niyya to nan sai kuma a zo lokaci da ramadan to duk azumin da aka ga musulmi yana yi to azumi ne na farilla idan kun fahimci wannan to duk sanda aka ce niyya ana nufin ka kudurta tantance ayyuka abu na biyun aka ce niyya ana nufin farar zuciya tsarkin zuciya hasken zuciya yi don allah ba don mutane su yaba ba don haka lallai ne azumi allah ba zai karbe shi ba sai kayi shi saboda allah lallai ne azumi ba zai yi sai ka tantance wani irin azumin kake yi to nan ne sai malamai suka shigo da wata matsala ita ce mutum ko yana iya ɗaukar niyya ɗaya ta wadatar ma wata guda bayan gashi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama mun ji a hadisin as-sayyida Hafsa matar shi ta ruwaito da gare shi yana cewa man lam yubayyitu siyama min al-layli fala siyama lahu wanda duk bai kwana da niyyar azumi ba ya tashi da niyyar azumin da azumin to kenan ba shi da ainihin azumi to yanzu kuma ya halatta musulmi ya ɗauki niyya kwaya ɗaya ta game wannan wata malamai suka ce ya halatta ya halatta yau za ka kwanta sai ka kwanta da niyyar azumi na haka ko da ka makara ka farka karfe shida alfijir ya dade da fitowa shikenan kawai sai dai ka yi alura ka yi sallah asuba don dama ka kwana da niyyar azumi idan kasancewa kana iya tashi lallai baka da shakka akan ainihin tashi shikenan za ka iya wanke zuciyarka ba komai a zuciyarka ba niyyar azumi kai kwanciyarka sanda ka tashi din nan sai ka kudurci niyya abin da ke da muhimmanci dai shine lallai ne kafin alfijir ya fito ya zan akwai niyya din niyya din ba furta ta ake da baki ba cewa nawaitu an asuma ramadana fi sanati kaza wa kaza wa kaza fi mahallati kaza wa kaza na niyya zan yi watan azumin ramadan ba haka ba a zuci ne ake niyya abu na farko kenan mas'ala ta biyu ita ce yana halatta in aka ce an ga watan ramadan gobe za a tashi da watan ramadan sai ka kudurce a zuciyarka cewa ka ɗaukar wa shi wannan watan gaba ɗaya niyya ɗaya a nan malamai masu fidda hukunce-hukunce daga alkur'ani su ne suka zaƙulo wannan niyya a cikin alkur'ani da allah ya ce shaharu ramadan alladhi unzila fihi alkur'an watan ramadan shine watan da aka saukar da alkur'ani da karatu ya tafi can gaba sai ya ce faman shahida minkum shahara falyasumhu a nan ya dunkula wata sai kuma ya ce wanda ya halarci watan daga cikinku falyasumhu sai ya dubi watan a matsayin abu ɗaya sai aka ce to tunda allah ya dube a matsayin abu ɗaya to kana iya ɗaukar niyya ɗaya ta wadatar amma in aka samu break a tsakiya to kuma aiki ya kwaɓe maka ka yi azumi goma sha biyar sai rashin lafiya ta kama ka sai ka sha azumi kwana biyu ka ga yanzu za ka tashi ranar sha takwas ga wata da azumi tun da kawo tsaki to tun daga ranar sha takwas sha tara ashirin har zuwa talatin ko ashirin da tara kowace rana sai ka yi mata niyyarta ba don komai ba saboda wancan lissafin yanzu ya wargaje daga matsayin wata guda ya kuma sake ballewa ya koma kwanaki to kowace rana sai ka yi mata niyyarta ta ba karanta waɗannan bayanai jama'a a cikin littafin subulus salami sharhin bulogul maram tare da littafin asamaru dani sharhin risala ta malam abdulsamir allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alkhairi Na haka jama'an musulmi kun ji wannan da kyau Na. na'am ka'ab dan malik na'am ba ubayu dan ka'ab ba can da matsala ta faru ko da shi da sayyidina umar Allah madaukakin sarki ya taimaka to wata matsala da babban malami al-imam al-qurtubi ya tattauna ita ce yace da Allah yace thumma atimmu siyama ila al-layl sannan kuma sai ku cika azumi har zuwa dare yace ja'ala Allahu jalla dhikruhu al-layla zarfan lil akli wash-shurbi wal jima' da dare cikin azumi allah ya halatta a ci a sha kuma a yi jima'i wannahara da yini kuma da rana zarfan lissiyam shi kuma lokacin azumi ne fa bayyana ahkamar zamanai ne sai allah maɗaukakin sarki ya bayyana hukuncin abubuwan da ake da daddare su ne mai jima'i da ci da sha da kuma abubuwan da ake halatta a yi da rana shine hukuncin azumi da sauran ibadoji wa ghayara bainahuma kuma allah ya bambanta su ci da sha da jima'i da daddare ya sha bamban da azumi da rana azumi da rana ya sha bamban da ci da sha da jima'i da daddare an fahimta fala ya juzu fil yawmi shay'un mimma abahahu bil laili illa li musafirin aw maridin dan haka bai halatta ba da rana wani ya aikata abin da yake halatta da dare da rana bai halatta ba ci bai halatta ba sha bai halatta ba jima'i sai ga matafiyi idan ka yi tafiya ka iso gida kuma tafiyar ta dace dama baka ɗauko azumi ba sai ka zo sai ka samu ka ita kuma ta yi wanka daga jinin haila karfe tara na safe kenan kun shiga cikin sassaucin allah ga shi cikin watan azumi ne da rana tsaka ta samu wata taliya ne wata indomi ne ta ɓararraka muku sannan kuma ku shiga ɗaki na fatan an gane to kun ga anan ya halatta ga matafi abubuwan da suka haramta din nan da rana saboda me ya iso babu nauyin azumi a kan shi to duk wata doka ma ta faɗi a kan shi haka nan mara lafiya mara lafiya zai ci zai sha kuma zai iya yin jima'i ta iya waka ce a yo zai iya yin jima'i amma ba zai iya azumi ba ka eh zai iya yi Allah ne ya sassauta tun da dai aka bude mai kofa ka batta a bude. na fata an gane kamata kaddama bayanuhu kamar yadda bayani ya gabata to wannan maganganu da imam al-qurtubi yake ashe sharar fage yake irin tasu ta manyan malamai wasu maganganu ne zai ɗibo mana masu nauyi sai ce faman aftara fi ramadan min ghairi man zukir wanda di ya ci abinci ko ya sha abin sha ko ya yi jima'i da rana ba waɗannan da aka faɗi ba mara lafiya da matafiyi fala ya imma an yakuna amidan aunasiyan ɗayan biyu ne dai ko dai zan da gangan ya ci ya sha ya jima'i ko kuma ya zama da mantuwa ne fa in kana al'awwal in ya kasance da gangan ne faƙala malik imamu malik ya ce man aftara fi ramadana amidan bi aklin au shurbin au jima'in au jima'in fa alaihi wal kafara imam malik ya ce da rana tsaka ka ci ka sha kai jima'i ba fa sai ka haɗa dukan ba A'a in ka ci kaɗai in ka sha kaɗai in kai jima'i imamu mali ya ce hukuncin anan shine za ka rama guda ɗaya bayan sallah kuma za ka yi azumi na ainihin kafara ko kuma ka 'yan tabawa lima rawahu fi muwatta'ihi wa muslimun fi sahihihi wa muslimin fi sahihihi saboda hadisin da shi imam mali ya ruwaito a cikin muwattar shi hakanan ma muslim ya ruwaito a cikin littafin shi a sahih an أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة abu huraira ya ce wani mutum ya sha ruwa ma'ana ya karya azumi da ramadan da rana sai manzon allah ya umarce shi da ya yanta bawa au siyami shaharaini mutatabi'aini ko ya azumin watanni biyu a jere au ita'ami sittina miskina ko ya ciyar da miskinai sittin alhadith kun da da hadisin yake karanta shi har zuwa karshe yana nan cikin ainihin bukhari yana nan cikin muslim da kuma ainihin muwatta malam ya ce wa bi hadha qala sha'bi al-imam amir ni sha'bi shi ma wannan ita ce fatawai shi to ina son ku natsu waɗannan hukunce hukunce za mu tsaya ne mu tattauna su da kyau saboda tafsirin namu ya yi daidai daga watan azumi ga kuma hukunce hukuncen azumi sun zo abinda imam malik yake cewa da rana tsaka duk mutumin da ya ci abinci ko ya sha abin sha ko ya jima'i da gangan to azumin ya karye na farko dai wannan mutum yana da zunubi na daga cikin zunubin shine ranar alkiyama allah maɗaukakin sarki zai rataye kafafuwan shi ta sama kan shirin kalilo a ƙasa jini na zuba ta baka ta hanci wannan shine Ukuba ta duk mutumin da ya karya azumi da rana tsaka ba siɗi ba saɗaɗa ba wani uzuri sannan kuma a nan duniya ana neman shi da ya rama wannan azumi sannan kuma ya ciyar da miskinai sittin ko ya azumin kwanaki sittin ko kuma ya sai bawa ya yanta fatawa imamu shafi'i ke imamu malik kenan da imamu sha'abi wa qala shafi'i wa ghairuhu imam shafi'i ko sai ce inna hadhihi al-kaffarata inna ma takhtassu biman aftara bil jima' shi shafi'i sai ce a'a wannan irin kaffara a rama daya a kuma yi kaffara ta azumi sittin ko bawa ko makamantan haka wanda ya karya azumi ne da jima'i li hadisi abi hurairata aidan shi ma shafi'i sai ce saboda hadisin abu huraira qala yace abu huraira ya ce a rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama faƙala halaktu ya rasulallah wani mutum ya zo wurin manzon Allah ya ce ya manzon Allah na hallaka na shiga uku na lalace a wata riwaya ma cewa yake ahraqt na kone na shiga wuta na qala wa ma ahlaka manzon Allah ya ce me saka ka a hallaka ya aka yi qala sai ya ce waqa'tu ala imra'ati fi ramadan na wa matata da watan azumi alhadis ya ce wa fihi zikirul kafara ala tartib a cikin wannan hadisi annabi ya ce mishi za ka iya ciyar da bawa za ka iya yanta bawa za ka iya azumin kwana 60 za ka iya eh, ciyar da miskinai duka dai daga ƙarshe mutumin nan ya ce ba zai iya ba to ba za ka iya ba ya za a yi samuri sai samuri ya zauna can sai aka kawo annabi sadaka dabino kwando guda annabi ya ce ɗauki ka je ka yi kafara sai ce ya manzon Allah duk madina ba gidan da ya dace ci dabinon nan sai gidana talaka ne ni jiya kwana muka yi cikin yunwa manzon Allah ya ce dauki ka je ka ci ta zama kafararka to wannan hadisin shi kuma imamu shafi'i ya hujja da shi to ta taɓurzar da ta fito ita ce sai aka ce wa imamu shafi don haka imam mali yana da nashi hadisin sai shafi'i ya ce a wannan hadisin ne nawa amma kawai imam mali ya samu an ruwaito shi da ma'ana an ce aftara mutumin ya karya azumi so an ce ya karya azumi ba a yi defining da me ya karya azumin ba sai ce amma ta wayar ita ta fito karara ta ce ya karya azumi ta hanyar jima'i don haka sai ce hadisin guda ɗaya ne ya ce don gashi abu hurairar ne da diyar ruwaito shi to wannan matsalar tukuna idan kana da dalilin da za ka iya warware ka ba da amsa ga imamun shafi'i karara to shine malamai ƙwararru suka ce to sannan za a karɓi hujjar imamu malik akan wannan hadisin in ko ba haka ba gaskiya hadisin guda ɗaya ne sai dai can an ruwaito shi da ma'ana eh kamar mutum ne ya zo ce ɗanka yi min rashin kunya sai kuma wani ya zo ce ɗanka ya dalla min mari cikin jama'a ma'anar sai a dubi waye ya kukan sai a ce wannan dattijan ne sai a ce ah, to can ya ce an mai rashin kunya nan ya ce an mare shi da wanne za a ji sai a ce a duk abu ɗaya ne rashin kunya ce fassara ta da mari marin ne fassara da rashin kunya idan baka da dalilin da ke bambance ya yi wata rashin kunyar daban kuma ya yi marin daban to kawai sai a ɗauki marin shine rashin kunyar rashin kunya ita ce marin don haka sai a ce yanzu za a yi wa yaron ne faɗa kan laifi guda amma ba za a ce ya za ka rinka yawo kana marin dattawa ka ne wasu rashin kunya tunda dai an ji mutum ɗaya ne da kukan sai a fassara cewa rashin kunyan nan da ya faɗi a can ita ce marin marin can shine rashin kunyar jama'a mun fahimci wannan don haka gaskiya saboda allah imamu shafi'i ya kafa hujja da wannan hadisi a inda ya cancanta amma imamu malik malamai suka ce wannan hadisi riwayar shi ce aka yo da ma'ana don haka gaskiya ba za a karbi hujjar da imam malik ya dauka a ciki ba to sai kuma almajiran imam malik da aka wannan tattaunawa sai suka sake samu wata loga sai suka ce a ah, yo ai dai karya azumi karyawa ne da a karya da ci da a karya da jima'i almuhimmu dai an karya don haka dukkan hukuncinsu sai su zama ɗaya waɗancan malamai suka cewa a'a wannan fa ne ma alfarik yanzu da mutumin da ka samu ya ci maka abinci ya saci abincinka ya ci da mutumin da ka samu ya yi zina da matarka dukuncin ɗaya ne to saboda haka sai suka ce ba zai yi ku hukunta kawai cewa cin abinci da jima'i abu ɗaya ba ne ko da ike da mafitarsu ɗaya ne karya azumi dai karya azumi ne ana samun irin waɗannan abubuwan a musulunci misali mani yana fita daga azzakari ya wajabtar da wanka kuma fitsari ya fita daga azzakari shi kuma fa tsarki kawai yake wajabtarwa kaga yanzu ka hukunta cewa duk abin da ya fita daga azzakari hukuncin su daya to sai a ce tsargiya kuma fa a ƙarƙashin wannan gaskiyar lamari mutumin da ya ci abinci da rana tsaka da watan azumi Abin da malamai suka tabbatar shine wannan zunubi yana nan a kan shi kuma sai ya tuba maganar ramuwa babu dalili maganar kaffara babu dalili a kanta to ko wannan fatawar ɗaura gindi ce mutane su je su rinka cin abinci suna karya azuminsu ba ɗaura gindi ba ce iyakar an faɗi abin da ake da dalili ne a tsaya a kan shi abin da ba a da dalili ka a faɗe shi wanda ya violating wannan fatawar ya je ci amanar ta ya karya ta sakamakon wannan ya ga cewa sassauci ne sai a ce ya dubi fa abin da aka ce za a yi mai a lahira kuma ya dubi yadda ayan nan ta ƙarshe da take cewa me kazalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi kazalika yubayyinu Allahu lahum ayatihi eh, linnasi kazalika yubayyinu Allahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun Allah yana waɗannan bayanai ne don mutane su ji tsoron Allah kai kuma sai kai amfani da bayanin da ake a ji tsoron Allah ka saba wa Allah alama ce ta rashin imaninka amma duk mutumin da ya karya azumi da gangan ta hanyar jima'i to wannan akwai abubuwa guda uku a kan shi abu na farko ya tuba saboda waccan azaba tana nan tana jiran shi abu na biyu ya yi ramuwar kwaya ɗaya abu na uku ya yi kafara tombe da hali fa aka ce ana nan ana bin shi ita har zuwa ranar da zai samu hali dan da duk zai samu hali sai ya yi ta domin wasu kuma sai suka fake da wancan hadisi cewa tunda mutumin can ya ce ba shi da hali ai annabi ya ce mai yaje je ya ci sai suka ce to kun ga ta faɗi kenan sai aka ce ba faɗuwa ta yi ba ta yi kwana ne kawai madadin ya nemi almajiri to sai samu a cikin gidan shi waye shi ne aka ce mai kuɗi ne baka zakka ya ce don Allah ka je ka samu wani mabukaci ka bashi sai ka ce mishi toron ya dade sai kai wa kanka fatawa ta gaskiya ba ta karya ba kaga kai mabukaci ne don haka kawai sai ka ci ta iya yiwa cikin wannan zaka akwai suturu sai ganka da ita wane ya na baka zaka kuma na ga kana sa na baka aiki ce ai kai ka ce in dubi mabukaci shine ni na ga cewa na cancanta shine na na dauka sai ce to yayi daidai babu laifi ina fata an gane allah maɗaukakin sarki ya taimaka amma mutumin da ya karya azumi ta hanyar ƙaƙaro amai da gangan to azumi ya karye bayan sallah zai rama guda ɗaya ko istimna'i wato mutum ya ta goga azzakarin shi ko yana matsar hatta zubar da maniyi ko yana karya azumi baya karya azumi sai dai yana samar da zunubi wato abin da muke so mu tabbatar a cikin wannan irin da'awa mu da muke shine duk abin da ba a da dalili a kai kar a faɗe shi a tsaya a kan abin da ake da dalili kar a ce a ƙirƙiro wa mutane doka kaza domin ta zama gargaɗi da jan kunne gare su sai a ce a'a abin da da aka san Allah ya tsayar da shi kai laifi ka za to ka aucirin shi kenan hadisi ya zo cikin littafin mu'jamut tabarani kyakkyawan hadisi ya bayyana duk waɗanda ke karya azumi da rana ga azabar da Allah zai musu a ranar alkiyama na haka jama'a ku ji tsoron Allah ku kiyaye sai wani ya ƙi jin tsoron Allah sai ya je ya ci abinci sai ya ƙi jin tsoron Allah ya je ta wasa da azzakari shi sai ya ƙi jin tsoron Allah ya je ta yin son zuciyar shi shikenan sai a ce mishi shikenan wannan ya rage maka kuma jama'a kun fahimta domin ba abin da ya cancanta a tsoratar da mutane shi game da allah sai abin da allah din ya faɗi allah maraukakin sarki ya taimaka ku karanta ƙarin bayanan waɗannan fatoyi na cewa cin abinci da gangan haramun ne sai dai baya kai ga wajabta ramuwa balle kafara a cikin littafin sifatu saumin nabi sallallahu alaihi wa sallam da littafin tamamul minna da kuma littafin almuhalla ta Al al'imamu ibnu hazmin allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu baki da malam ya ce waktalafu aidan fi ma ya jibu alal mar'ati ya ta'uha zaujuha fi shaharin ramadan sai wata masala kuma sai tere shi mun ji cewa duk mutumin da ya sadu da matar shi da watan azumi zai rama guda daya. zai yi kafara saboda haka hadisi ya ce to ita matar fa ita ma za ta rama kuma ita ma za ta yi kafara qala malikun imamu malik wa abu yusuf da al'imamu abu yusuf almajirin abu hanifa wa ashabun ra'ayi da sauran 'yan mazhabin hanafiya suka ce alaiha mithlu ma ala zauji duk abin da mijin ya ita ma sai ta yi ai ba a taba jima'i mutum ɗaya ba don haka ita ma sai ta yi fatawa imamu abu imam malik da almajiran imamu abu hanifa kenan وقال shafi'i شافعي يجي laisa alaiha illa kafaratun wahida. kafara ɗaya ce kawai a kanta wa sawa'un tawa'athu au akrahaha ko ya yi mata tana so ne ko ko ya tirsasa mata kafara ɗaya kawai za su ce li annan sallallahu alaihi wa sallama jabar sa'ila bi kafaratin wahida saboda wannan mutum da ya zo yana cewa manzan Allah ya hallaka ya fa fito karra ya cewa annabi ya sadu da matashi. shi amma annabi bai ce mishi to za ku je ku yi kaza za ku je ku yi kaza sai ya faɗa mishi kafara guda ɗaya don haka wannan ainihin kafara ita ce zai yi wala mufassil annabi sallallahu alaihi wa sallama bai tsaya bambance cewa taka kaza ta ka kaza ba to annan ne kuma su waɗancan suka shigo suka ce a'a ai faɗa mishi tashi a matsayin shi na mutum guda yana nuna kenan an faɗi duka fara mutum guda ga abin da zai faru kenan waɗancan suka sake kafewa cewa a'a wa ma kana rabbuka nasiya wannan ba wuri ne na mantuwa ko sassauci ba inda ka fara za ta zama guda biyu lallai guda biyun za ta zama warwaya an abi yusuf shi an abi hanifa shi ko babban malami abu hanifa allah ya gafarta mai ya ce in adhu fa ala kulli wahidin ka kafara in ita ma ta so wannan jima'i to shi kenan ita ma za ta yi kafara shi ma zai yi wa in akraha in ku tirsasa ta yayi fa alaihi kafaratun wahida la ghair sai kafara guda daya wa huwa qawlu suhunun min ibn sa'id al-maliki wannan magana ita ce malam suhunun dan sa'id al-maliki yayi anan nake so in dan tsaya tukuna kafin in tantance mana fata wannan ku fahimci yadda al'amari yake kun ji imam malik a can yayi fatawa ya ce lallai za yi kafara matan ma za ta yi kafara zai rama matan ma za ta rama almajiran abu hanifa sai suka dace da imam malik a can Malamin su kuma fa sai ce in tana son jima'in to akwai kafara in kuma a tirsasa ta ne babu kafara ba ramuwa a kanta nan kuma sai aka samu wani cikin almajiran mazhabin malik shi kuma sai ba abu hanifa haka ake yi ba a cewa wai dan mutum ya karantar da kai karatu dole ran da ka zama malami kai kuma sai ka je ka ɗaura wa kanka da baibayi a kofar masallacin shi ka zauna a nan ka ce har abada kai kana nan abin da ya ɗora ka a kai shi ne a'a za ka bi fatoyin malaminka ne da gwargwadon lokacin da baka nuna a cikin ilimi ba lokacin shi yake azaka amma malaminka ya yaye ka ko kuma ka kai matsayin da ka tsayu kai kanka da malanta ba a cewa to a wannan fatawar da suhunun ya yi ai ya saba wa malamin shi imam malik yaya abu yusuf zai saba wa malamin shi a'a don ai dole dai wata rana almajiri shi ma zai zama malami dole wata ran malam zai mutu waɗannan almajiran nashi su ne za su ɗauki wannan karantarwar to lokacin da suka zo kan wannan matsala sai su tsare kansu a iya abin da malam ya ɗora su ya nuna babu ci gaba a cikin ilimi kenan saboda haka ilimi is about research ku gane wannan da kyau jama'a duk abin da ya shafi ilimi bincike za ka ka gano cewa menene yake daidai ba a kawai ka bi irin wannan abu da suke muku wake suna cewa malami na shi ya gaya mini malami ne babba uban haji wallahi wannan shirme ne ya da kai malam ya karantar da kai ka fahimta e to lokacin da ka zo malantar ka kai kuma sai ka sake reviewin wannan abin sai ka sake nazarin shi sai ka ga cewa e har yanzu abin da malam ya dora ka yana nan a yadda yake sai ka zo ka ce wa naka almajiran kai ma fatawar ka remains intact tana nan yadda kuka san fatawar makarantar mu amma daga baya ka zo ka yi karatu da ikhlasin ka sai ka gano cewa kai gaskiya saboda Allah akan ka za ka tafi shi shikenan duk malaman mazhaba ba wanda aka taɓa faɗa da shi akan wannan matsalar abu hanifa har ya zo dab da rasuwa baya shafa akan hufi sai khalifan garinsu ya nemi ya naɗa shi shine chief judge ko chief justice shugaban alkalai shugaban shari'a gaba ɗaya sai ce ba zai karba ba aka yi duyin duniya sai aka kama shi aka jefa shi a kurkuku ana ganin za ta zama mai barazana sai ce ba zai karba ba almajiran shi sun je kurkuku gaishe shi sai suka same shi zai yi alwala kuma yana shafa akan hufi sai suka ce alga malam amma mu kuma karatun da ka karantar da mu mu ka ce mana ba a shafa akan hufi ya ce kwarai da gaske to yanzu mun ga kana yi sai ce daga baya na samu dalilai ne shine nake ke. abu hanifa hayyara su ya ce in ana kamfan ruwa ko fari to sai a yi ainihin addu'a a yi istighfari saboda allah ya ce faƙultus ta gafiru rabbakum innahu kana gaffara yursili sama alaikum midrara ku roki gafara ku Allah zai gafarta muku sai ya saukar muku da ruwan sama Abu Hanifa ya ce dan haka in ba a ruwan sama ko ana fama da fari to shikenan sai a je a yi ta addu'a a yi ta istighfari sai ruwan sama ya zo aka ce sallah fa ya ce ba inda aka ce a yi sallah bayan ya rasu da shekaru almajiran shi abu yusuf da abu muhammad sun je sun yi karatu sai suka ce Alaji kan malam malam dai har ya rasu ya ce ba a yin sallah amma mu mun gaga hadisai ingantattu annabi yana yin sallah don haka jama'a a rinka yi ba wanda ya bata musu suna ya ce sun ce sun fi malamin su karatu in yanzu ne duk majalisar da ka zauna duk dandalin da ka zauna sai a ce a ah, sun ce ma sun fi malamin su karatu balle kai karan kaɗa miya malamin su ma sun ce bai iya ba duk wannan guntsugulu ce ta jahilai jama'a in ba haka ba a cikin ilimi malami fata ike ɗaliban shi su fi shi ilimi shine akwai progress kenan saboda lokaci yana karuwa bincike ilimi yana ƙara sauƙi littattafan da da sun ɓoyu suna ƙara bayyanuwa abubuwan da da a cikin duhu suke suna ƙara fitowa haske saboda haka masu bincike in suka zo suka sake bincike to za su iya tahowa da sababbin shawarwari da fatoyi da ilmomi waɗanda suke sun haura na malamansu. ina kuke muke tafsirin nan na alkur'ani muka zo ayar wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki sulaiman al-imamu fakhruddin razi mai at-tafsir al-kabir babban malami ne kuma scientist ne physician ne duk da ilimin kimiyya shi da fasaha shi duk da kasantuwar shi cewa shi reference ne a cikin physics da chemistry da mathematics da psychology amma da ya je ya gano agogo agogo ya je ya gano in awa ɗaya ta sai ya yi galan galan sai ce wannan tsafi ne sai zo ya rubuta a cikin tafsirin shi yana bayyana daga cikin nau'ukan tsafi sai ya ce akwai wata na'ura wadda aka yi duk bayan sa'a ɗaya da kanta ba kowa sai ta buga sai ce wannan tsafi ne wannan magana tana nan a cikin tafsirin nashi kuma ga tafsirin ya kawo yanzu bayan shekara 800 an gano cewa kuskure ya yi shi a wurin shi ya za a ce na'ura ta zama programmed in lokaci ya kawai sai ta kada kanta in irin wannan lokaci ya sake ta kada kanta sai ya ce haza min darbis sihr nau'in tsafi ne wannan ba ilimi ba ne ba ko kun fahimta jama'a yanzu da lokaci ya lokaci da almajiran shi suna da rai su da kansu za su yi istidraki muhammad nasiru nasiruddin albani shekaru talatin da suka wuce ne aka ce mishi za a zuba ƙur'ani a cikin kwamfuta kwamfuta za a haddace ƙur'ani sai ce wahal tutiku zalika ita kwamfuta ma za ta iya ita ma tana wasa ne ƙur'anin wannan sai tuna min wani abokina ba sakwace ya rasu allah ya gafarta mishi wata ran na loda mishi alkur'ani izu 60 akan kwamfuta gari sai na ce na sa maka qur'ani ciki ya samu tana karatu ya ce a ah, duka izu 60 na ce eh ya ce yau ga kahira abin da mun kai ta yawo cangaya cangaya ba mu haɗa ko izu biyar ba ta bi dare ɗaya ta haddace izu 60 na ce i eh. <laughs> cangaya cangaya suka bi ba su hada izu biyar ba ga ta dare daya ita kuma ta haddace izu sittin <laughs> allahu akbar zamani ne allah maɗaukakin sarki ke ƙara fayyace abubuwa ko kun fahimta jama'a saboda haka a harkar ilimi almajirai suna tashi suna bincike suna exploring wasu abubuwa da suka gagara malamansu su abin duk wanda ya karanta fagen kimiyya da fasaha ya san ire-iren waɗannan abubuwan yanzu waɗanda suka so su ƙirƙiro telefon sun yi iya juyin duniya sun yi calculation din sai calculation din sai turje musu sai suka haƙura haka suka mutu suna kallon calculation din amma sun gano akwai wani abu wanda inda an ƙarasa za a iya magana da nesa da nesa amma sai abin ya gagara sai wani profesa a kasar jamus bayan shekaru hamsin da wani abu sai zo sai ya karasa da ya karasa sai ya ce amma matashin nan wane a yi mishi adalci a sawa wannan ka'idar sunan shi domin shi ya kokarin gano ta ya yi ya yi ta gagara warwarwa yanzu kawai wani da ya zo ya dan kara kaza shi kenan shi kuma wannan profesan ashe akwai abin da shi kuma ya kasa ganewa shi kuma a lokacin iya calculation din shi ya gano analog system of telephone da wata ta zo ita kuma sai ta ƙara ziro kwaya ɗaya a gaba sai ta ji muryar ta yi ras sai ta cire ziron sai ta ji ya koma sai ta ce shikenan shikenan za ka ce digital telephone to me ya hana wancan profesan ya ƙara ziro lokaci ne bai ba saboda haka Allah ba zai kawo mai fasaha ya ƙara ziron ba haka abubuwan suke na ilimi domin abubuwa ne yanzu an zo ana binciko su ana gano su na ilimi sai ka ji mutum ya ce wai to yanzu iyayenmu da suka rasu lokacin sardaura su ne manyan malamai a garin nan ya ba su gano haka ba i e, ba gazawa ba ce daga gare su allah ne bai nufa ba na fata an gane yanzu su sardauna sun gano wasu hanyoyin da kuke bi kuke murda zaɓe ne ai ba su gano ba amma su ma a zamanin su ai akwai nasu techniques din na yadda za a yi wayau to amma yanzu fa an ƙara gano abubuwa saboda zamani ya zo ko an fahimta jama'a allah maɗaukakin sarki ya taimaka sai kuma yake cewa har wa yau don haka gaskiyar lamari mijin ya tursasa ta ne ko kuwa ba tursasa ta yi ba kafara guda ɗaya ce kawai allah maɗaukakin sarki ya farlanta saboda abin da manzon allah ya fatawa da shi kenan واختلفوا ايضا في من جامع ناصيا au a akala mutumin da ya ci abinci kun san mun yi magana da gangan ne can ko ya sha abin sha da gangan ko jima'i da gangan amma wanda ya ci ko ya sha da mantuwa fa فقال الشافعي wa حنيفة wa وإسحاق ليس عليه في الوجهين شيء لا قضاء ولا كفارة imam shafi'i da abu hanifa da almajiran abu hanifa da al'imamu ishaqa ɗan ibrahim ɗan rawiya waɗannan manyan malamai suka ce ba ramuwa babu kafara wa qala malik wal laith wal auza'i da imam malik da laith ɗan sa'ad da abdurrahman al auza'i suka ce alaihi al wala kafara zai rama amma babu kafara warwiya mislu zalika an ata an samu ata al-khurasani tabi'i ne shi ma ya faɗi haka wa qad an ata anna alaihi al-kaffara in jama'a amma shi ata'u ya ce in har da mantuwa mutum ya ce ya yi jima'i sai ya ce ba zai yi a jima'i da mantuwa ba ya ce gaskiya ba zai yiwu ba ya ce akwai shigantaka a cikin magana don haka sai ya rama kuma sai ya yi kafara magana malam da'u kenan wakala sai ce mislu haza la yunsa jima'in ba a mantuwa jima'i amma kuma ana yi gaskiya ba abin da ba a mantuwa shi hmm, yakan manta yana azumi ne yana manta cewa azumi ne musamman sabon shiga goma ta farko din nan ina fata an gane ko kuma musamman sabon aure dama sun saba suna wuni suna rungume da juna to kuma sai ga azumi ya zo wa qala qaumun min ahli zahir aka samu daga cikin mabiya mazhabin zahiriya su dawud suka ce sawa'un wati anasiyan aw amidan alaihi alqada wal kaffara su kuma suka ce da mantuwa da ganganci duka ɗaya ne sai ya rama sai ya yi kaffara wa huwa qawlu ibn al-majishun abdul malik kun ji wannan magana da mutanen zahiriya suka faɗi ko cikin malikiya an samu ibn al-majishun ya faɗe ta mu anan da mun yi fatawa a najeriya sai a ce zahiriya ne fa suka yi da ita a'a babu akwai fatoyin da mukan yi sai su daidai da fatoyin da kiristoci suke a kai kuma shine abin da allah ya faɗi shikenan sai mu ce tunda kiristoci sun faɗi kaza kuma kazan gaskiya ne mu sai mu ce karya ne abin ya zama politics in action ya zama siyasa irin taku kenan amma allah maɗaukakin sarki ya faɗi kaza sai suka faɗi mu ma kuma allah sai ya faɗa mana irin wannan sai mu ce tunda su sun faɗi dole mu canza 'yan shi'a sukan yi fatawa kuma sai ta zama wannan fatawar ita ce ingantacciya misali yanzu duk dan shi'a in zai sallah ko jahili ne sai ya yi jilsatul istiraha sai ya daga hannun shi a ko ina a sallah to wannan kuma shine asalin mazhabin da annabi ya bar sahabbai akai to sai mu daina saboda yan shi'a suna yi a ya tabbata a sunna sai mu yan shi'a sun ce idan mutum ya saki matar shi zai dawo da ita wajibi ne sai ya kafa shaida wannan magana ita ce ta tabbata daga sahabbai wajibi ne a wurin aure a kafa shaida wurin komar da aure ma dole a kafa shaida wannan magana ita ce daidai saboda haka ita magana ba a gane cewa ba mai kyau ba ce saboda wane ne ya ɗauke ta don wata shekara su malam bello ya da malam musa luko sun yi fatawa a sokoto sun ce kaza sai wani ya ce ah, to amma wannan ra'ayin na 'yan zahiriya ne sai na ce aje zahiriya dubi hadisin da suka kawo mai wannan mai matsala hadisin sai ce eh amma dai akar maka Allah ko da dai wannan hadisin ya tabbata ka dai san sai da aka yi kanikanci na ce duk hadisin duniya ma sai da aka yi kanikanci tukuna duk wani hadisi da ya zo tukuna sai da malamai suka tsaya suka yi walking out sannan aka gane ya inganta ko bai inganta ba ba wani malami da ya zauna kawai sai ai mai wahayi sai ce sahihi da'ifi wai duk ana son ne a nuna mabiya mazhabin zahiriya ba akan shari'a suke ba zahiriya mazhabi ne na ahli sunna in ka binciki fatawa ta yi daidai da tasu shikenan don haka ga ibnul majishun daga malikiya ya ɗauki wannan fatawa tasu ya ce da mantuwa da ganganci duk ɗaya ne sai ka rama sai ka yi kafara kuma wannan fatawar ta saba fatawar imamu malik imam malik malamin shi shi kuma ya ce ramuwa za a yi banda kafara shi kuma ya ce za a rama za a yi kafara ba a ce allah ya tsine mai albarka ya ka sabon karatu ya saba na malamin shi ba wa ilaihi zahaba ahmad ibn hanbal ahmad dan hambali ma akan haka ya tafi cewa lallai ne da mantuwa da ganganci duk ɗaya ne li'anna al-hadith al-mujib lil kafara lam yufarraq fihi bainan nasi wal amin sai yake cewa saboda hadisin da ya zo yana cewa mai jima'i zai kafara zai ramuwa ba a bambance mai mantuwa da mara mantuwa ba mai ganganci qala ibn al-munzir sai ibn al-munzir yace la shay'a alaihi gaskiya duk mutumin da ya karya azumin shi da mantuwa to ba komai a kan shi shine sai mala yace as-saniyata ashara qala malikun wa shafi'i wa abu saurin wa ashabur ra'ayi a akala nasiyan to in mutum ya ci abinci da mantuwa fa zanna anna zalika qad fattarahu sai kuma ya zaci cewa to tun da fa ya ci abinci to azumin shi ya karye don haka kawai fa jama'a amidan da <laughs> ya ce to bari ya je ya ci gaba da jima'i kuma wato an ce azumin shi ya karye da mantuwa bai san cewa wannan fato ita kanta kuskure ce ba azumin idan ka sha da mantuwa ko ka ci da mantuwa azumin ka bai kare ba to amma rashin sani sai ya sa kazaci cewa azumin ya kare don haka sai ka ce to da ya kare shi kenan bari ka ci gaba da yin sauran abubuwan ma ranar ta bude kai fajama amidan anna alaihi alqada imam malik yace zai rama wala kafarata alaihi amma babu ainihin kafara qala ibn al-munzir malam abubakar ibn al-munzir mai littafin al-awsat yace wa bihi naqulu mu ma fatawan mu kenan cewa duk mutumin da ya ci abinci da mantuwa ya zo kuma ya ainihin wato ga cewa to ai azumin shi ya kare don haka bari ya ci gaba da cin abinci da jima'i to sai ya rama wakila fil mazhab amma kuma a wata fatawar cikin malikiya suka ce alaihi alqada'u wal in kana qasidan li hatki hurmati saumihi jur'atan wa tahawunan in ya ga cewa ya sha ruwa ko ya ci abinci sai ga cewa to me ya rage kuma kawai sai ya ainihin cikin ganganci da ji da kai kawai sai ya tafi sai je jima'i ya je ci gaba da yin komai to wasu malamai suka ce ai lallai dole sai ya rama sai ya yi kafara kala abu umar al'imamu abu umar ibnu abdulbarri kenan sai ke cewa وقد كان يجب على أصل مالك إلا أن لا يكفر أديك آئدر مذهب إمام مالك باب كفارة لأن من أكل ناسيا فهو عنده مفطر يقضي يومه zalika. domin duk mutumin da ya ci abinci da mantuwa a wurin imam malik matsayin shi kamar ya karya azumin shi ne don haka zai rama wannan fa ayyu hurmatin hataka to wace alfarma ya karya wa huwa muftir bayan dama kun ce ya karya azumin shi ya karye kuma kun ce zai rama misali bari muku misalin irin wannan a ɗabi'a yau da gobe mutum ne sai ka taka kaza shi da mota sai ta mutu sai ce sai ka biya sai ka kawo dubu biyu ka biya sai kuma ka ce za ka ɗauke gawar sai ce a'a sai ka ce a yau ba na biya ba shine misalin kun ce azumi na ya karye kuma kun ce sai na biya na ce na yarda to kuma nin ci gaba da cin abinci kun ce a to dan me to ba zan biya ba shi ne misali ko kuwa ka taka kazar shi ta mutu ya ce sai ka biya dubu biyu ka biya sai ka ce to bari ka dau mushen ka tafi da shi sai ce a'a sai ka ce to ka fasa biya shi ne irin wannan ne ya fara <laughs> ina fata an gane sai ce wa inda gairi malikin wasu malaman ko suka ce laisa bi muftir laisa bi muftirin kullu man akala nasiyan ni saumi suka ce duk wanda ya karya azumin shi da mantuwa azumin shi bai karye ba qultu to bari ku ji gum al-imam al-qurtubi mai wannan littafin shi kanshi ba malike ne bayan duk da ya gama kama ganganun malamai da malaman mazhabin da sauransu sai ya ce wa huwa sahihu cewar wanda ya ci abinci ko ya sha abin sha ko ya jima'i da mantuwa ba zai rama ba wannan magana ita ce daidai to yanzu shi kenan ya yi tawaye daga malikiya kenan ko ɗaya ko kun fahimta wani yaro ne ɗanye kawai wata rana ya rubuto min takarda daga kano wai ya ji na yi fatawa fa ta saba malam ja'afar in yi marmaza fa in janye wannan fatawa sai na ce a'a ah, ka ji soko to shi ko malam ja'afar mutum nawa ya sabawa wallahi kuwa sai abin ya bani mamaki wannan fatawar da ya ji na yi fa ta saba abin da ya ji malam ja'afar ya faɗi saboda haka lallai in marmaza in ce kuskure ce don ga abin da malam ja'afar ya ce la haula wala quwwata illa billah wato shi yasa kullum ina magana da ɗaliban ilimi sai nake cewa inda mai yiwuwa ne sai a rinka excursion ana kai ɗaliban ilimi na Najeriya suna haɗuwa da ɗaliban ilimi na duniya da malamai da za su zama sun samu saiti ko an fahimta jama'a wani yaro ya taba gaya min cewa an ba shi admission za su yi injiniyarin a wata jami'a a kasan nan sai suka kawo ziyara wata babbar jami'a da ya zo ya ga faculty of engineering da yadda ake injiniyarin yana komawa can sai ya ce a mai da shi urp ya ce gaskiya ya ce ba ba injiniyarin suke ba a can kawai gyaran walda suke sam ko an fahimta jama'a so da dama wani lokacin rashin sanin malamai rashin ganin malamai rashin zuwa kai mu'amala da malaman ilimi shi yasa sai ka ɗauki zafi don ka ne ya saba maka a fatawa ko an fahimta jama'a shi yasa da dama sai ku ji sun ce ku saurari suwa ne saboda yana ganin in kuka saurari suwa ne to za a buɗa muku kwakwalwa za a kawo kaza za a kawo kaza musamman irin maganganun da muke mu faɗi magana sai mu faɗi littafi wai to wai so ake kowa ya je duba ya sani i eh, yo a hakan da muke faɗi kuma kowa ke zama malami daga nan za ka gane cewa rowa game da zakka ko sadaka ba ita ta sa talakawa suka ci gaba da talauci ba duk masu kudin najeriya su ba da zakka kana jin wannan zai sa duk talaka kuma su zama masu arziki saboda haka malami duk inda ka karanto ka zo ka faɗi cewa a duba wuri kaza wannan ba zai sa kowa ya zama malami ba kuma kai in kowa ya zama malami mai kai asara ba abin da kai asara ina fata an gane to amma kullum wai malamai tsoro suke su ji malanta wani ya bayyana malami to abin da muke cewa bawan allah kai zaka dawwama kana malanta ne har abada ha bayan annabawa ba su dawwama ba annabawa ma sun rasu ha wa ma kana muhammadun ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum la afa in mata au qutilan qalabtum ala aqabikum wa ma muhammadun illa rasulun Kadi khalat min qablihi rusul muhammad manzo ne kuma kafin shi manzanni sun zo sun tafi afa in mata au qutilan qalabtum ala aqabikum in annabi ya rasu ko aka kashe shi shikenan sai ku bar addini ba za ku bar addini dan an kashe shi ba ba za ku bar addini dan ya rasu ba wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah shaia? wanda ya rida ya bar addini saboda rasuwa annabi ko an kashe annabi ba zai cutar da Allah da komai ba Wasa wa zillahu shakirin Allah zai biya waɗanda suka tsaya akan addini suke gode mishi a ƙarƙashin haka yau don an ce wane ya bayyana malami karka ji gabanka ya faɗi kuna da masallaci sai kuka ji wani ya buɗe masallaci ko wasu sun buɗe masallaci kar gaban ku ya faɗi kuna da makaranta sai ku a kuna da shagunan kasuwa sai kuka ji wani ya buɗe kar gaban ku ya faɗi ina teloli tun shekaru arba'in da iyayen mu suka koya mana ɗinki duk shekara in aka zo sai tauloli sun ɓoye bana ma sai sun gudu sai wani ya yi allah ya isa saboda bai ci idi da sallar da rigar shi ba ko to wannan me yake nunawa har yau teloli ba su wadata ba kenan to kai ka zo ka kafa wata masana'anta duk yaran garin nan da ba su da aikin yi kamar da su teloli saboda baɗi ka ce za ka yi overcoming ɗin matsala alkawari ba za ka isa ba sai ga kuma an bullo da wani yanayin ɗinki wanda ya yi yawa shi kuma saboda haka malamai ku daina ganin bayyana wasu malamai barazana ce gare ku gina wasu masallatai barazana ce ga masallatanku bayyanar wasu makarantu barazana ce a ko kun kafa kungiya kuna ganin wata kungiya ta fito ta zama barazana ga taku ko kuna da ɗariƙa kuna ganin wata ɗariƙa ta bayyana barazana ce yana nuna ba ku da confidence kamar matakka ce duk lokacin da take tsoron kayo amarya to tana nuna maka cewa ita ba cikakkiyar mace ba ce in ta cika mace za ta bari ne in ta zo za ta san techniques inda da za ta mai da ita ita da kanta ta ji cewa ba ta da tabbas anya irin wannan gidan za ta zauna wannan mata da ta iya wannan ɗan karen girki mai daɗi wannan mata da ta iya ɗaurin kaza ta iya ɗaurin kaza amma in ya zama ta zauna haka take dole ne ta rinka ganin cewa barazana ce in wance ta shigo to haka duk lokacin da ya zama malanta ka bata nuna ba to da kaji wani ya bayyana sai ga cewa to taka ta kare kenan idan ya zama kana ganin ɗariƙa ka bata da ƙwari ko ƙungiyar ka bata kafu ba da ka ji an kafa wata ƙungiya ko ɗariƙa sai ga ta zama barazana yanzu ba ga najeriya ana nan ba shekaru talatin da suka wuce babu wasu ƙungiyoyin babu wasu ɗariƙun amma da waɗannan ƙungiyoyin sababbi suka zo sun samu mabiya ko ba samu ba waɗancan tsofaffin kuma suna nan da nasu mabiyan ko ba suna nan da su ko an fahimta jama'a yanzu da za a ware wata kasuwa a yi kasuwar 'yan sabulu sai wani ya koma shi kuma yana nan a tsohuwar kasuwa yana sai da sabulun sai kaga ya ci gaba da ciniki wani yana nan shi kuma sai ya ce sabuwar zai je wani kuma sai ya ce tsohuwar ta fi ara saboda Allah ya ba kowa raban shi saboda haka kwantar da hankalinku jama'a imam al-qurtubi gashi ya ce gaskiya magana da take daidai ita ce wanda di ya karya azumi da mantuwa ta hanyar ci ko sha ko jima'i azumin shi na nan azumin bai karye ba ba zai rama ba ba zai kafara ba sai ce wa bihi qalal jumhur mafi yawancin malaman musulunci haka suka faɗi suka ce inna man akala aw shariba nasiyan fala qada alaihi babu ramuwa a kan shi duk wanda ya ci ko ya sha da mantuwa wa inna saumahu tammun suka ce azumin shi ma cikakke ne li hadisi abi hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi saboda hadisin abu huraira yace manzon Allah ya ce idza akala as-sa'imu nasiyan aw shariba nasiyan fa inna ma huwa rizqun saqahu Allah ta'ala ilai. idan mai azumi ya ci da mantuwa ko ya sha da mantuwa arziki ne Allah ya koro mishi kaji arzikin Allah kuma arziki ne kawai Allah ya nufe ka da shi zaka ci don haka fala qada'a sai aka ce wala qada'a alaihi babu ainihin ramuwa akan shi wa fi riwaya a wata riwaya wal yutimma saumahu ya ci gaba da azumin shi kaga cewar ya ci gaba da azumin shi mai take nufi azumin bai karye ba fa inna Allah at'amahu wa saqahu ai Allah ne ya ciyar da shi ya shayar da shi domin inda Allah bai so ba zai mantuwar ba zai mantuwar ba ta iya yiwa ka ce to kar wani ya zo kawai ya ci abinci ya koshi ya ce ya manta an face ya ji tsoron Allah kun fahimta jama'a tsoron Allah din nan shine regulatory system in our body tsoron Allah shi ke sarrafa jikin ka in baka ji tsoron Allah ba kenan ka ji kunya Allah baka ji baka yi abin da ka so akhrajahu ad-dara qutni wa qala isnaduhu isnadun sahihun wa kulluhum thiqatun jama'a kun fahimci wannan da kyau to shine sai malam yake cewa qultu qurtubi yace wa idza kana man aftara nasiyan la qada alaihi wa sawmuhu tamun fa alaihi idza jama'a amidan al-qada wal kaffara yace tunda dai wanda di ya ci ko ya sha da mantuwa babu ramuwa babu kafara azumin shi ya yi to kaga ka duk wanda ya karya azumin shi da gangan ta hanyar jima'i dole ne ya yi kafara dole ne kuma ya ainihin iramuwa haka malam ya biya tattauna wannan ainihin matsaloli gaba daya sai kuma ya ce a الثالثة عشرة لما بين سبحانه محظورات الصيام kadeji Allah ya bayyana abubuwan da ba kyau a lokacin azumi ba kyau ci ba kyau sha ba kyau jima'i وهي الأكل والشرب والجماع ولم Amma ka ga a ciki, Allah maɗaukakin sarki da ya tashi lissafa abubuwan da aka hana bai ambaci runguma ba allati hiya tisalul basharati bil bashara wadda ita ce haɗuwar fata da fata ka rungumi matarka kal qubla hakanan Allah maɗaukakin sarki bai hana kis ba sumbanta wal jassa haka allah bai hana ka taba jikin matarka ba wa hima da waɗansu abubuwa na wasanni dalla zalika ala sihhati saumi man qabbala wa bashara wannan jawabin ya nuna kenan duk wanda ya sumbanci matar shi ko ya rungume ta azumin shi yayi li'anna fahwal kalam domin abin da ake fahimta a maganar inna ma ya dullo ala taharimi ma abahahu allai lokacin da aka ce da daddare a yi jima'i a ci a sha Hmm? to da rana kuma an ce me kar a yi to sauran da ba a faɗa ba fa an kyale kenan sai ya ce wa huwal ashiya thalatha abubuwa uku ne kawai aka haramta da rana ci da sha da kuma ainihin jima'i wala dalalata fihi ala ha, dan haka ba za ka kafe da cewa tunda Allah maɗaukakin sarki ya hana jima'i to ka ayi runguma ba tunda Allah ya hana jima'i ka ayi sun ba sai ce bal huwa mawqufun ala dalil wannan magana ta rage in kana da dalili da ya hana kiss ka kawo in baka da dalili ka yi shiru in kana da dalilin hana runguma ka kawo in babu ka yi shiru sai ce walidhalika sha al-ikhtilafu fihi dan haka sabani yawa tsakanin malamai tunda mai babu nassi malam ya wa ikhtalafa ulama us-salaf fihi malaman farko sai suka yi sabani game da sumbanta da runguma an gane famin zalikal mubashara kala ulama'una qurtubi ya ce malamanmu malikawa sai suka ce yukrahu liman a manu ala yi wa la yamlikuha in dai kasancewa baka amince wa ranka ba baka iya mallakar kanka ba to kaka rungumi matarka dan kada daga nan kuma ka wuce allah ya kuna sababan ila ma yufsidu as-saw dan kai ya jawo maka karya azumi rawa malikun an nafi'in anna abdullahi ibn umar radiyallahu anhu kana yanha anil qubla daga cikin dalilan malikiya sai suka ce an samu wani cikin sahabbai abdullahi dan umar ya hana mutum ya sumbanci matashi wal mubashara ya hana ya runguma matashi lissa'ib ga mai azumi wa hadha wallahu alam khawfun khawfu ma yahdufu anhuma saboda tsoron sumbanta da ainihin wato runguma suna jawo wani abu da ke karya azumi fa in kabbala amma duk da haka sai ya sumbance ta wasalima kuma ya kubuto babu abin da ya faru fala junaha alaihi babu komai wa kazalika in bashara haka nan in ya rungume ta shi ma ba abin da ya faru babu komai rawal bukhari wa rawal bukhari wa an aisha ta kalat aisha Allah ya kara mata yadda a cikin hadisin imam al-bukhari tace kana nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa yuqabbilu wa yubashiru manzan allah da kanshi ya kasance yana sumbanta kuma yana runguman matar shi wa huwa sa'imun a halin yana azumi amma fa aisha ta karasa da wata magana sai ta ce wa huwa amlakuhum kum li irbi, sai dai ya fi ku sarrafa gaɓoɓin shi ba, ta nemi ku ishara shi fa yana da control to kuna da control kuma to من كره القبلة للصائم عبد الله بن مسعود وعروة بن الزبير وقد روي عن ابن مسعود أنه يقضي يوما مكانه والحديث حجة عليهم kurtubi ya ce daga cikin malaman da suka ce makaruhi ne mutum ya sumbanci matar shi wato an hana daga cikinsu akwai abdullahi dan mas'ud da urwatu dan zubair ya ce an ruwaito ma har abdullahi dan mas'ud yana cewa duk wanda ya sake ya sumbanci matar shi ko ya ainihin wato rungumi matar shi to sai ya rama azumi daya sai kurtubi ya ce amma wannan hadisin ya zama hujja a kan shi don ga annabi ya yi bai rama ba don haka kuma ba za ka ce mu rama ba ba mu yadda ba na fata an gane don ku gane cewa duk wanda ya magana bai kawo dalili ba ba sa karbe kala abu umar malam abu umar shine al-imam ibn abdulbarri babban malami ne a malikiya yana da littafai al-istizkar da at-tamhid hatta wannan magana ma tana nan a cikin al-istizkar mujalladi na goma shafi na hamsin da takwas tana nan a cikin at-tamhid mujalladi na biyar shafi na ɗari da goma sha hudu ya ce wala a'lamu ahadan ni ban san wani cikin malamai ba rakhasa fiha liman ya'lamu annahu yatawalladu alaihi minha ma yufsidu saumahu duk malaman da na sani sun ce in kana tsoron runguma da sun ba za su karya ka to ka yi duk malamai sun yarda da haka fa in qabbala fa amna an ce mishi mm, mm wane in fa kana tsoron wani abu zai faru karka yi sai ce a haba ni ai zan iya sai rungume ta kuma sai mani ya dalalo fa alaihi alqada ya ce sai ya rama guda wala kafara ba zai kafara ba qala hu abu hanifa wa ashabuhu abu hanifa da su da almajiran da shi da almajiran shi wa sauri da malam sufyan sauri wal hasan wa shafi'i da al-imam al-hasan al-basri da al-imam shafi'i suka ce an ce kar ka sumbanci matar saboda tsoro ka amma ka je ka sumbanta kai mani eh to zaka rama واختاره ابن المنذر ابن المنذر شي ما يجي wannan magana ta yi mai daidai wa sai ce laisa liman aujaba alaihi kafara ta hujja waɗanda duk suka ce sai ya yi kafara ba su da hujja amma dai ramuwa to wannan akwai hujja wa abu umar to kun ji wannan magana wadda ita ma kamata mu tsaya mu dube ta wadda ita kanta da ibnul munzir yake mata da'awar hujja ita ma ba ta da hujja babu hujja cewa mutumin da ya sumbanci matar shi ko rungumi matar shi mani ya zuba cewa azumin shi ya kare sai dai a ce a bai kyauta ba tun da an gargade shi amma azumin shi yana nan na fata an gane saboda in ya ce babu hujja ga wanda ya wajabta kafara me yake nufi da hujja hujja ta alkur'ani ko hadisi shi ma hujja ce ta kiyasi wancan ma hujja ce ta kiyasi tunda ya ce babu hujja wato ba za a hujja da kiyasi ba anan shi ma kiyasin da ya babu ina fata an gane qala abu umar har wa yau ibnu abdulbar ya ce walau kabbala fa'amza da zai rungumi matashi ko ya sumbanci matar sai mazi ya fito kun san maziyi shi yana fitowa ne saboda sha'awa wadda take bata kai karfin ta jima'i ba lam yakun alaihi shay'un indahum yace malamai sun ce ba komai a kan shi wa qala ahmad amma imam ahmad yace man qabbala fa amza aw amna fa alaihi wala wala kafarata alaihi imamu ahmad shi cewa duk wanda ya sumbanci matar shi mazi ya fito ko mani zai rama amma babu ramuwa a kan shi ai babu kafara a kan shi illa alaman jama'a sai dai mutumin da daga sumbanta kuma sai sumbanta ta wuce jima'i fa'aula ja'amidan au nasiyan da ganganci ko da ainihin mantuwa sai saka a zakarin shi cikin farjinta shi ke nan menene a kan shi imamu ahmad ya ce a wannan hali sai ya yi kafara to haka suka ci gaba da tattauna waɗannan maganganu jama'a waɗanda da ike asali ba wai tafsirin ƙurtubin ne muke bi muke karancewa gaba ɗaya ba tahqiqi dangane da magana dangane da sun banta ita ce abin da ka ji aisha ta yi ishara ya halatta sai dai kuma ana je maka tsoron karka wuce to kai sai ka tsaya kai nazari yaya kake daga kiss sai runguma daga runguma sai ku faɗi kuna birgi makare. ta abubuwa kuma sun yi nisa an fahimta jama'a in har kana ganin babu wani abu da kake ga zai faru shi shikenan to amma nan tambayar ita ce e ka natsu ba abin da zai faru sai kuma jima'i bai faru ba amma mani ko mazi ya fita malamai suka ce a nan babu kafara babu ramuwa a kanka amma ga wanda ya san akwai abin da zai iya biyo bayan na maniyi ko maziyi duk da haka ya rufe ido to shi ne yake da laifi kenan kaga wannan fatawar tana komawa ne ga kowa ya dubi kanshi yaya kake ganin kanka in ka san kana iya mallaka kanka babu laifi amma baka iya mallaka kanka kuma ka yi kuma maniyin ya fita to ka yi laifi amma duk da haka ba za a ce sai ka rama ba don babu dalilin ramuwar ku karanta littafin tamamul minna na malam abin da ya shafi jima'i na sai kasance mutum na bacci na mata shi ta zo ta afka me na ina ganin kamar mafarki yake ko ba sai tashi ta ga da gaske ne ta afka me ba shi ya eh. nan shi zai da fara eh shi zai yi shine mai gidan ai ai shine eh ai ba shine ba mun karanta tawa'atu ita ce ta je ta afka mishi ta ce eh to ga wata matsala jama'a mas'ala istimna'i abinda ake nufi da istimna'i shine masturbation da turanci shine namiji ya samu ainihin wato a zakarin sherin kalailayawa ko yana shafa sabulu ko wani abu har mani ya zuba don ya ji sauki a jikin shi ko kuma mace ta rinka sanya yatsanta a cikin farjinta ko kandil dinta ko kuma irin wannan artificial dick zakari wanda take ba Eh, na mutum ba a zakarun roba mu faɗi da hausa a zakarun roba har sai ya sa ta ji daɗi da farko kafin mu tattauna hukuncin wannan shine na farko dai tukuna haramun ne istimna'i wato masturbation bai halatta ba a musulunci ki ɗauki ɗan yatsa ko a zakar roba kina sa a farji bai halatta ba ka ɗauki wani abu kana goga a zakarinka har mani ya fita inda ma imamu ahmad ne ya ce in kai saurayi ne ba ka da mata kana jin tsoron za ka yi zina to da ka yi zina to gwamma wannan ta fi sauki. so ka fanfance ba cewa aka je ka kai ba aka ce da ka yi zina gwamma wannan to wannan fatawar imamu ahmad ce amma dangane da illolin wannan kuma fa wato side effects yana da illoli yana da haɗari daga cikin haɗuran shine yana jan mutuwar azzakari ga ɗa namiji yana janyo wa mace ciwo na ɗebewar sha'awa ta daina sha'awar ɗa namiji nan gaba daga ciki yana jawa mace zubewar gashi hakan nan sai a ga gashinta yana zubewa daga ciki yana jan kwarkwata duk tsabtake duk tsabtaka sai a ga gashinka yana kwarkwata saboda kana istimna'i to sa'an nan kuma yana haifar wa da ɗan adam bakara shine rashin haihuwa nan gaba ki zo ki auren kuma sai ki zan baki haihuwa waɗannan suna daga cikin kaɗan na daga side effects ka karanta littafin tarbiyatul auladi fil islam wallafar malam abdullah nasu hauluwa allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi to mu dawo yanzu mu alakanta wannan matsalar kun dai ji an ce bai halatta ba to amma sai ya zama shi na ya saba yi mewa ya ɗauki waccan fatawa ta imamu ahmad cewa tunda ba zai iya aure ba da ya je ya zina ya wannan ya fi sauƙin laifi to da watan azumi ya yi tare da cewa azumi yana karya garkuwar sha'awa amma shi kuma sai zama azumi bai karya mai garkuwar sha'awa ba sai ce to bari ya yi wannan ɗabi'ar sai ya yi ta da watan azumi yanzu kun ga wannan ba runguma ya yi mani ya fito ba a'a da gangan ne ya kakaro maniyin amma duk da haka sai da malamai suka yi sabani wasu suka ce azumin shi ya karye sai ya rama daya wasu suka ce azumin shi bai karye ba yana nan amma ya yi laifi wannan maganar in ka fahimci maganganun da muka yi a baya ita ce za mu yi fatawa da ita azumin shi na nan sai dai yana nan ya aikata laifi ina fata an gane wato ba a karya wa musulmi azumi in ba da nassi ba kamar a wurin aikin hajji ne jama'a ba kwa halatta dukiyar mutum ku ce to siyo rago siyo rago siyo rago sai in kana da nasu kan abu a nan kuma sallah ba za ka ce to mutum zai kabli ba misali mutum yana cikin sallah jama'a sai ya ɗauko hansar ɗin shi sai ya kashe ta a cikin sallah fa sai kuma ya mai da ita wannan aljihun da ya sa ta wannan aljihun sai ji tana matsawa wanda yake kusa da shi sai ya zaro ta kuma sai dawo nan sallar shi bata ɓaci ba kuma ba kabli babu ba'adi shi yasa imam al-bukhari ya kulla wani babi yace akwai wasu ayyuka ba su da alaka da sallah amma an yi su babu laifi musamman baka yi su a wuri guda ba ka yi su a rarrabe sai kawo misalai daga ciki ga annabi yana sallah ya saba wata jikar shi a saman wuyan shi in ya zo sujuda sai ya dauke ta sai ya aje ta in ya taso zai miƙe sai ya dauke ta ya mai da ita kaga wannan aikin yana daga cikin sunnonin sallah ne ko farillai ko mustahabbai to saboda haka aiki a cikin sallah wanda yake bai yi yawa ba kuma bai haɗu a wuri ɗaya ba kana cikin sallah sai aka zo ana kwankwasa kofa sai zama kofar na gaban ka sai ka taka ɗaya biyu uku sai ka je ka buɗe sakata sai ka sake dawowa babu laifi kana cikin sallah waya ta matsa da kuka ɗillin ɗillin ɗillin sai ka sa sai kai switching ɗinta off babu laifi an fahimta haka da zai kai ga an kira ka a waya sai ka dan daga kai haka baka kyauta ba amma ba a cewa sallaka ta baci ba a cewa kabli ko ba ka san wani za a kira shi sai dan daga ya gani eh sallah ba ta baci ba so ba ba bata aiki kawai ake ba kullum ka ce la salata lahu la salata lahu wala hajja lahu wala sauma lahu na fata an gane allah maɗaukakin sarki ya taimaka to sa'an nan bayan da malam ya gama tattauna wannan matsala sai ya ce wal jumhuru min al ulama ala sai hati sau sawmi man tala alaihi alfajr wa huwa junubun kun san wani abu na faruwa kayi jima'i da daddare sai baka yi wanka ba har alfijir ya fito mafi yawancin malamai suka ce azumi ya yi. kun fahimta jama'a yanzu kamar alfijir yana fitowa yanzu misali karfe biyar har karfe biyar na safiya baka yi wankan janaba ba kenan yanzu alfijir ya fito har karfe biyar da minti kaza sannan sai ka tashi kai wanka azumin ka yayi na fata an gane malamai sun kawo hadisi ainihin akan haka aisha ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi sallam yudriku hul fajr fi ramadan wa huwa junubun min ghairi hulumin aisha ta ce janaba tana kama annabi ba ta mafarki ba janaba ta jima'i alfijir ya zo ya same shi fayartasil ya yi wanka wa ya sumu ya kuma ci gaba da azumi akhrajahuma al-bukhari wa muslim bukhari da muslim su suka ainihin fitar da waɗannan hadisai saboda ɗaya ya kawo shi hadisin ainihin wato aisha ne shine wannan hadisi na gaban kuma shine hadisin aisha da ummu salama da suka ce kana yusbihu junuban min jima'in ghairi ihtilamin thumma yasumu annabi yana wayar gari ma'ana alfijir yana fitowa yana samun shi da ainihin janaba janabar da ta kasance ba ta mafarki ba domin mafarki shaidan ne yake zuwa yi wasa da hankalinka annabi shaidan bai isa ya zo ya mishi haka ba ina fata an gane to ga wata matsala da imamu shafi'i ya baro ta ya ce walau kana zakaru dakhilal mar'a fanaza'ahu مع طلوع الفجر أنه لا hula عليه ba ana magana janaba ba alfijir ya fito ya same ka da janaba to kai kana cikin jima'i sai ka ji an ce allahu ak sai kai sauri ka zare imamun shafi ya ce ka kuru ba komai je ka kai wanka azumi ya yi ina fata an gane wa muzani amma almajirin shi muzani sai ya ce alaihi qada sai ya rama yanzu yau malamin shi rashin kunya ne muzani ma an kaji irin maganganun shi sune ma zaka ce ne wa malamin shi kamar rashin kunya amma ba rashin kunya bane da malamin shi ya karantar da shi ya rubuta littafai ya kwanta ya mutu ya bari da ya zo ya ɗauki littafan ya tsara su ya zo ya sake musu salon rubutu sai ya ce wallahi da imamin shafi'i zai dawo duniya sai ya zauna na koya mai wannan karatu ba wanda ya ce rashin kunya ce Ina fata an gane dan akwai malaman da ɗalibansu sun zo sun rayu daga baya sun yi karatu karatun da ya fi nasu malaminka ne ya karantar da kai yana da grade 2 teacher irin da basawa teachers college da upe ya mutu kai kuma yanzu ka tashi ka zama professor a cikin education me kake tunani da za a dawo da malaminka duniya zai tafi nce kai ne profesa a department din yau haka ta faru ma da ransu da komai ta nan mun je karatu da su tsofaffin hedimastoci sai ga malaman mu suna sun koya suna gaishe su sai ce ai wannan shi da ni a primary one eh hod ya ce ai kwarai da gaske shi kuma gan shi tsohon hedimasta ne tun nce din shi ta da college of education kafan can college of education a kwanga can ya je yayi yanzu kuma ya dawo zai kara karatu yana son ya samu b8 ɗaliban shi da suka ci gaba da karatu su kuma sun zama professors a wannan fagen zai je zauna su karantar da shi <laughs> na fata an gane yan boko suna yin haka yan arabiya ne suke da taurin kan tsiya ku yi haƙuri yan arabiya kuna da girman kai mafi yawancin ku. ba za ka yadda wai ɗalibinka zai iya fika ba kuma zai iya finka kuma abin da ya fi zaman lafiya an ka gane ya fika ko ka je ka zauna ya karantar da kai yanzu a nan cikin abu akwai yara matasa malamai waɗanda sun dawo suna karantar da malamansu da suka karantar da su a sakandare a dogon bauchi ko a ina ko a ina saboda shi ya zauna ya ci gaba da malanta a sakandare shi kuma wancan ɗalibin ya zo ya yi sakandaren ya tafi ya yi kaza ya yi kaza ya kaza hawa ya ga gari ya zama shine dokta ko shine profesa rana tsaka sai ka ji ma'aikatar ilimi ta ce to duk wanda ba shi da digiri to ba zai ci gaba da karantar da kaza ba sai ka ce to bari ka je ka yanki fom kana yankan fom kun zauna a aji sai ka ga wane e dan asabe e duk ne nan taka yanzu kai ne hod a shine haka allah ya nufa amma gaskiya 'yan arabiya so da dama suna da taurin kai zai ɗauka shi har abada tun da ya shi ne to shi ne ba haka ba ne ku yi haƙuri 'yan arabiya gaskiya na faɗi mu ma 'yan arabiyan ne hmm. allah maɗaukakin sarki ya taimaka mala ya ce waktalafu fil ha'idi ta tuhuru qabla alfajiri mace ce tana haila sai jini ya ɗauke mata kafin alfijir wa tatruku tatahhura hatta tusbiha amma sai ta yin wanka har sai da alfijir ya fito fa jumhuruhum ala wujubi sawmi alaiha wa ijza'i mafiyancin malamai suka ce dole fa ta azumi kin wanka ba wayo bane jini ya ɗauke miki karfe uku na dare na haihuwa jinin haila ya ɗauke miki karfe uku na dare tashi ki wanka sai kika ɗauka a bari dai ki delay ba ki wankan ba ma har karfe shida to yi wankan nan da karfe tara amma dai sai kin ci gaba da azumi kuma wajibi ne sawa'un tarakat wa amdan aw sahawan da gangan ta wankan ko da mantuwa kal junubi kaman mai janaba ya ƙi yin wanka da gangan har alfijir ya fito sai ya yi azumin wa huwa qawlu malik wa ibn al-qasim da al malik da ibn al-qasim su ne ainihin wato suka yi wannan fatawar to aka samu kuma anan sa abdul malik su kuma cewa suka yi idza tahurat al-ha'id qabla al-fajr idan hajjinin ta ya dauke kafin al-fajr fa akharat ghuslaha hatta tala al ta ki wanka har sai da al ya fito fa yawmuha yawmu fitrin to dole ta ci abinci a wannan yini li'annaha fi ba'dhihi ghairu tahira saboda a wani sashi na wunin ba ta da tsarki walaysat kal junubi suka ce ba hukuncin ta ɗaya da mai janaba ba li'anna lihtilama yanqudu sauma sai suka ce na'am li'anna lihtilama sai suka ce domin ai ka ga mafarki in kana bacci da rana tsaka sai kai mafarkin jima'i ko la yanqudu sauma azumi baya warwarewa akan haka wal haida haila fa sai suka ce tankuduhu tana cikin azumi sai jinin haila ya zubo me zai faru azumi ya karye amma tana cikin azumi sai ta mafarki ana jima'i da ita ta tashi ta ga face facen mani a jikinta azumin ta nan haka za zakarahu abul faraj fi kitabihi an abdul malik wa qala al auza'i haka dai suka ci gaba da kawo wannan magana ingantacciyar magana ita ce magana farko da ainihin aka faɗi duk mace mai haila idan jinin haila ta ya ɗauke mata ta tashi ta wanka alfijir ya same ta ta ɗauki niyya azumi in kwa ta ƙi wanka to ta sani dai da cewa automatic ne azuminta dole ne ta ci gaba na fata an gane malamai suka sake cewa wa idza tahuratil mar'atu laylan fi ramadan da watan azumi sai mace ta tsarkaka falam tadri akana zalika qabla fajri fajr aw ba'dahu to aw ba'dahu sai dai kuma jinin ya dauke mata shi jinin da kanshi ya dauke amma ita Ba ta iya gane ya ɗauke ba saboda tana bacci sai da ta farka bayan alfijir ya fito sai ta zo tana tunani wannan jini tun kafin alfijir ne ko bayan alfijir malaman suka ce samat sai ta yi azumin wannan yini waƙadar zalikal yau mahtiyatan amma don ta samu natsuwa da kwanciya hankali to ta rama wannan azumin wala ta alaiha babu ramuwa babu kafara a kanta amma wannan fatawa ba daidai ba ce dan me za a ce ita ta jawa kanta ba sani ba ne ba sani ba ne ai ba ita ta jawa kanta ba ganganci ta ba saboda haka gaskiyar lamari ta tashi sai ta ga cewa jini ya ɗauke mata jinin nan kafin ne ko bayan alfijir sai ta ci gaba da azumi shikenan azumin ta yayi Wani yana daga cikin surar waɗanda ya halatta su ɗauki azumi da rana shine ta tashi bayan alfijir lokacin ta tashi bacci sai ta ga cewa jini ya ɗauke mata yanzu din sai ta ƙudurci niyya azuminta sai ta azuminta ko da bata kwana da shi ba sa'an nan malam ya ce ruya anin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama annahu qala aftar alhajim wal mahaju ina hukuncin qaho da watan azumi ina hukuncin shi wanzami mai yin ƙaho ina hukuncin kai da ake wa ƙaho an ruwaito dai annabi ya taba ganin wasu wanzan ya ne wa wane kaho sai annabi ya ce da wanzan da wanda ake wa kaho duk kaho eh, azumin su ya kare wannan hadisi sahihi ne to sa'an nan kuma an ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama cewa annabi ya kasance ya taɓa yin kaho a lokacin yana azumi to sai malamai suka ce a takaice ita matsalar ƙaho matsala ce mai sauƙi za a dubi duk mutumin da ƙaho zai galabaitar da shi ko kuma bayan ya yi ƙahon sai ya galabaita to azumi ya karye amma duk mutumin da ya yi ƙaho kuma ya ci gaba da ƙarfin shi daƙau to azumin shi ainihin bai karye ba a wannan ne zan samu damar insha Allahu ta'ala in allah maɗaukakin sarki ya kai mu gobe zan tsayan tattauna mana kafin mu ci gaba da karatu dangane da muhimmancin ƙaho wanda yake yana ɗaya daga cikin hanyoyi da addinin musulunci ya zo da su na yin magani waɗanda in allah ya so a wannan zamanin an haɓaka su akwai cututtuka da dama da ke damun mutane ba magani za ka sha ba ƙaho kake bukata a yi maka to sai dai ƙahon kuma sai an samu wanzamai waɗanda suka cika sharuɗa sannan ƙaho kuma yana da wurin da ake yin shi don in baka yi sha inda ya dace ba to shi kuma zai iya haifar maka da wata matsala saboda haka insha Allah a gobe za mu tashi akan matsalar kaho din mu tsaya mu tattaune ta a bisa mahanga ta likitancin musulunci musa sai kuma a ci gaba da tafsirin waɗannan ayoyi na alkur'ani da bayyana waɗannan hukunce-hukunce na'am a yi haƙuri jama'a yau ba mu yi karatun sahihu muslim da safe ba lafiya kalau ruwan sama na ga ana yi lokacin duk da ike ya ɗauke amma sai na gamewa wasu za su kuntatu wajen tahowa iyakacin dalili kenan don haka a gobe insha Allahu ta'ala saboda matsalar da muka ɗauko cikin sahihu muslim ɗin tana da muhimmanci gobe za mu ƙarasa ta don haka gobe kowa ya zo da sahihu muslim ɗin shi da safe karfe goma na safe insha Allah masu karatun tsoro kuma muna sanar da su cewa gobe karatu zai dawo karfe shida da rabi to sannan akwai karatun sahihul bukhari shi ma kuma an jima jiyan ɗin a yi haƙuri al'amarin ya faru ne irin ta bilal ala na mal'abd bacci ne kwashe ne kawai jama'a bayan an sha ruwa ya iyakacin dalili kenan insha Allah ta'ala yau za a yi na malam eh abin da ya rubuta a cikin takardar ke shi talishi na nan koli na zai haɗu da wata mata akan facebook suna soyayya daga bayan ne misa haɗu da suka sai gane matan aure ce amma lokacin soyayya da ya shiga cikin zuciyar shi ba zai yarba da ita ba sai da ya tsina da ita subhanallah shine bayan da zama yana neman mai mafita kuma shi ba zai iya gama mijinta bai da mitu ba wurin mijinta na yana son a bayi shawara da ya da karatun addini don yana son addini yana son yi karatu to ina ganin wannan tambayar saboda ta samu wadataccen lokaci kuma ta shiga cikin kaset insha Allah ta'ala a bari zuwa gobe sai a tattauna ta mewa wannan zai ba da damar in kara amsa wata tambaya ko in ƙarasa amsa wata tambaya da wata ta rubutu ran nan menene amfani da kuma haɗurran facebook insha Allah ta'ala za mu tattauna da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu